ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى da mun hallaka waɗannan masu ƙaryata annabi ta hanyar saukar musu da wata azaba saboda kafircinsu da taurin kunnensu gabanin mu aiko musu da manzo mu saukar musu da littafi da sun ce ina ma da ya ubangijinmu ka aiko mana da manzo a duniya da mun yi imani mun bi abin da ya zo da shi na ayoyi kafin taɓewa da wulaƙanci su afka mana ta hanyar azabarka.